Lalle ministan sufuri na jamhuriyar Nijar ya ja hankalin al'umma cewa lalle tabbas a kula domin fa da yawan hanyoyi sun lalace sakamakon wannan ruwa. Haka zalika idan muka je ƙasar Libya wadda take makwabtaka da jamhuriyar Nijar za ku ji cewa babban bankin wato ƙasar Libya ya dakatar da ayyukansa bayan sace ma'aikacinsa babbar magana. Babban bankin ya ce ba zai ci gaba da gudanar da ayyukansa ba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 Kamar yadda kuka sani mamakon ruwan sama da ake yi a jamhuriyar Nijar da wasu daga cikin kasashen makwabta musamman Najeriya ana ci gaba da samun ambaliyar ruwa yayin da al'umma da yawa suka rasa rayukansu gidaje da yawa suka ruguje haka zalika aka yi asarar dabbobi wato aka rasa gonaki masu ma duk ruwan sama ya shanye su hakan ta sa sakamakon wannan ambaliyar ruwa da ake ci gaba da samu ministan sufuri na jamhuriyar Nijar ya bayar da umarni ya kuma sanar da al'umma cewa lalle lalle su hatara domin da yawa daga cikin hanyoyin nan sun lalace musamman ma hanya da ta tashi daga birnin Niyami zuwa Tawa to muna fata Allah madaukakin sarki ya kawo mana wato ƙarshen wannan al'amari muna kuma fata Allah madaukakin sarki ya kiyaye gaba muna addu'a tare da fatan Allah madaukakin sarki waɗanda suka rasu sanadin wannan ambaliyar ruwa Allah madaukakin sarki ya ji kansu mu kuma wato muna fata Allah madaukakin sarki ya kare mu A ƙasar Libya kuma za ku ji cewa babban bankin ƙasar ya ce ba zai ci gaba da gudanar da ayyukansa ba har sai an saki ma'aikacinsa da aka sace mai suna Mus'ab Muslim. Babban bankin Libya ya dakatar da ayyukansa bayan an yi garkuwa da wani babban jami'insa. A wata sanarwa da ya fitar, bankin wanda yake a Tripoli ya bayyana cewa an yi garkuwa da daraktansa Mus'ab Muslim a wajen gidansa a ranar Lahadi da safe. bankin ya bayyana cewa akwai jami'ansa da dama waɗanda aka yi barazanar sace su ya ce mun dakatar da aikinmu kuma ba za mu ci gaba ba har sai an sako muslim kamar yadda bankin ya bayyana a ranar lahadi matsalar siyasa Matakin ya biyo bayan wata sanarwa da Majalisar Dokokin Ƙasar ta Libya mai hedikwata a gabashin Libya ta fitar, inda ta yi tir da abin da ta kira yunkurin wasu mutane na karɓe iko babban bankin ƙasar. Libya dai ta kasance cikin rudani tun shekara ta 2011 lokacin da aka hambar da tsohon shugaban ƙasar Muhammad Gaddafi bayan ya yi shekara 40 yana mulki. A halin yanzu dai, ƙasar na ƙarƙashin gwamnatin gwamnatoci biyu ne masu gaba da juna gwamnatin haɗin kan ƙasa da kuma majalisar ɗinkin duniya ta amince da ita ƙarƙashin jagorancin abdulhamid da bai a birnin tripoli mai iko da yammacin ƙasar da kuma gwamnatin osama hamad da majalisar dokokin ƙasar ta tanada ta naɗa wadda ke gudanar da ayyukanta a wajen benghazi kuma tana mulkin yankin gabas da wasu sassan kudanci ƙoƙarin da majalisar ɗinkin duniya ke na jagoranta gudanar da da zaɓukan 'yan majalisa da na shugaban ƙasa ya ci tira lamarin da ya ƙara tsawaita dambarwar siyasar ƙasar da kuma ta'azzara matsalar tsaro a ƙasar mai arzikin man fetur. To masu sauraron wannan shine gamayya kuma cikakkiyar rahoton da muke tafi da shi a wani lokaci. Fatanmu da burinmu shine Allah madaukakin sarki wanda shine ya kasance mai jujjuya mu ya kawo ƙarshen wannan dambarwar siyasa da ake ci gaba da fama da ita a kasar libya wadda har ta haddasa cewa sai da aka kafa gwamnati guda biyu a ƙasar ta libya muna fata Allah maɗaukin sarki ya kawo daidaito a tsakanin su a kazalika kamar yadda muka bayyana muku an samu mamakon ruwan sama a jamhuriyar Nijar wanda har ya haddasa ambaliyar ruwa wanda daga ciki an samu wato rashi na mutane kimanin sama da dubu kimanin sama da ɗari da ashirin da wasu abubuwa haka zalika an yi asara da yawa muna fata Allah sarki ya jikan waɗanda suka rasa rayukansu waɗanda kuma suka jikkata Allah madaukakin sarki ya ba su lafiya mun gode da ziyartar tashar mu mai albarka sahihiya Hausa TV haka zalika muna dakon jiran ra'ayoyinku a bangaren Comments, akan irin labaran da muke wallafa muku a wannan tasha